'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masarari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna so da ya zamanto a hudu mu bayanai yadda za a yi kasar mu ta ci gaba ita kanta wannan sabuwar jamhuriya wadda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa mata a cikin majalisa ban mu da yawa mata a gwamnati ban mu da yawa muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakar mu da turawan nan su tseda su yau shirin na dauke da tsokacin al'ummar jamhuriyar Nijar ne game da tsare-tsaren da mahukuntan mulkin sojan kasar ke yi na gudanar da taron jin ra'ayin 'yan kasa yau ga wasu nan ke nukura don mun san 'yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko sun dara Allah Allah Madalla Masare yanzu haka sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazum na jamhuriyar Nijar a ƙarshen watan Yulin bana sun ayyana cewa za su gudanar da babban taron ƙasa domin karɓar ra'ayin 'yan ƙasar game da sabuwar alƙiblar ta tafiyar da harkokin mulki a ƙarƙashin sabuwar jamhuriya da suke son kafawa nan gaba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jamhuriyar ta Nijar ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin tsarin takunkumi da ƙungiyar Sidiyawa wato ECOWAS ta ƙaƙaba wa Nijar ɗin sanadiyar wancan aiki na kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum da sojojin ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Siyani suka yi. wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin damagaram guda cikin manyan birane a jamhuriyar ta nijar tamar abari ta tsara rahoto akan wannan batu yanzu haka dai a duk yankunan da ke wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar an himmatu wajen nazari a ƙarƙashin kwamitin da aka girka game da wannan babban taro na ƙasa. Hassanu Malam Sani shine jagoran kwamiti a da'irar da magaram ya yi ƙarin haske kamar haka. Saboda zuwa taro na ƙasa da shugabanni suka eh, sanar da shi eh, alhamdulillahi aiki yana tafiya ina iya cewa ma kaman aikin ya zo karshe eh, mun tattaro duka akasarin gudunmuwar da kungiyoyi eh, suke iya badawa daga kungiyoyi na 'yan kasuwa kungiyoyi na 'yan lakwal na mata kungiyoyi eh, na malamai da kuma duka wanda dai ka sani a da magaran nan eh, yana faɗi a shi wato mun karbi gudunmuwoyinsu kuma har yanzu Eh, ba a rihe ba mutane na iya ba da gudunmuwa eh, ta shawara ko eh, goyon baya al'umma ma dai sun mika kokensu ga wannan babban taro na ƙasa wato conseil national kamar yadda na zanta da wasu su mun saba da masu muna so dai ya zamanto a hudu mu bayanai yadda za a yi kasar mu ta ci gaba ya zamanto dokokin da za a yi duka za a ba da shawarwari ya zama to an da su daidai da yanayin kasar mu eh, kenan bai kamata ba mu aiki da yanayin kasashen waje kuma ya zama to shari'a ta yi gaskiyar ta kuma 'yan kasa a ba su su kuma a yi za a yi a hudda kasar Nijar daga cikin halin da take ciki. Ni ce kubura alhaji sabuwar da ake ce ma kubur kubur. Mu do fatan makan a zaɓa ma kan a zaɓen da za a zaɓi masu ilimi masu ilimi masu lura wanda za su hudo mu Nijar daga cikin wannan kanyi. Nana Dr. Uh, Lawali Mamman Tukur. Fata na shine a ce wannan zama da za a yi ya zamanto zama ne wanda zai girka turba ta ci gaba ta kasar Nijar mai ɗorewa. Ƙungiyoyin mata sun nuna takaicinsu kan yadda a baya aka maida su saniyar ware a fannoni na siyasa naɗe-naɗe da ba da mukamai a ma'aikatu. Hasha Aishatu Lawali ita ce jagoran kungiyar mata wadda ake ce ma kwangafen ta yi ƙarin haske. Abin da ya hicci mana tuwo a kwarya shine zancen wannan mukami daga fannin siyasa da ake naɗa mata mata a cikin majalisa mu da yawa mata a gwamnati mu da yawa mata akasari makamai na gwamnan jiha da gwamnoni na ƙananan gundumomi duka mata bai wuce a sabi ba cikin wajen hamsin da wani abu kenan wannan muna ga abin gaskiya ana take mana haƙƙi kenan muna son a wannan fannin ta sauya ta sake zani ban da shi in kika duba a majalisar kanta mata nawa ke da ku a cikin ɗari da wajen saba'in duka duka mata ba su ba mace talatin. Kowa dai aka ce da bikin zuciyarsa daga nashi waje dangote jagoran kananan 'yan kasuwa ya ce su dai fatan su kada a maimaita abin baya. Muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakarmu da turawan nan su tseda su. na harko kenan na biyu muna buƙatar tattalin arziki da ana so abu ya koma a labas daga ƙasa a taso shi ƙasarmu ta samu sabon lumfashi yadda 'yan ƙasa za su mori arzikinsu da kansu dalili a zaɓa musu magabata na kirki wanda za su shiga taron su ji tsoron Allah su sa ƙasar su gaba da talakawan su gaba. Afirka ne hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. matsalar tsaro dai sanin kowa ne ita ce babbar matsalar da ke ciwo kowa tu a kwarya hadiza hima jagora ce ta kungiyar da ke gwagwarmaya kan mata da tsaro a nan jamhuriyar niger kira ta yi da a kula da wannan fanni a wannan babban taro na ƙasa muna da mata ƙwararru fannin tsaro tunda yau tsaro ya zamanto ba so shi ba kaɗai har da horar hula horar hula ma musamman mata sama da mata suna cikin wa'anda suke ganin ƙalubale bisa kan fannin tsaro su suke rasa mazansu biyansu kuma su da kansu abin ya shahe su ana musu faɗi abubuwa da yawa yana faruwa a cikin halin in babu tsaro ya kamata wannan taro in ya tashi ya zamanto ba a ɗauki tsirarrun mata guda uku hudu biyar ba wanda za ka iya ƙilga su a tafin hannunka wannan tebul da za a zamana a zamana da mata a ɗauki duka hanyoyi da ya kamata a bi na sake gina ƙasar mu ta Nijar. Matasa na ɗanɗana kudar su a fannoni na rashin aikin yi, matsalar shaye-shaye da kuma ta'addanci. Hakan ne ta sa Ismail Hammi wanda ake ce ma Marabu ya yi kira da a duba matsalolinsu na matasa da idan rahama a wannan babban taro. Muna so musamman ita kanta wannan sabuwar jamhuriya wadda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa. saboda da inda matasa suke su ne kashin bayan al'umma su ne in al'umma ta dogara da su ba za ta yi kasa a gwiwa ba eh, su ne goban kowata kasa a so ko ka a so wannan matasa su ne kamata a ba horo wanda ya kamata a shirya su domin eh, su kama ita wannan ƙasa yadda za su gina ta ta girku gobe shine wannan fatan da kowa da kowa yake matasa suna nan ah, ana ta zaman kashe wando mutum ya zo ya yi dogon karatu ya ida ya samu shahadar shi amma an zo ana zamne babu aikin yi ana ah, wannan abin duk shi yake kawo duka irin eh, al'amarka wanda muke fama da su yau al'amarin shaye-shaye al'amarin ta'addanci eh, al'amarin dan dauke-dauke da dai sauransu wanda gashi nan fi yana addaba matasa yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama na wannan babban taro cewar hassan malam sani yanzu abin da ya saura kun san in aka tattara a eh, bukatocin na mutane da kuma ra'ayinsu wato za a zo a yi dijan abin da ake kira memorandum kundi wato wanda zai gabatar sanka-sanka ko ina ko kowace gaba-gaba ga bukatoci na mutane ga kuma shawarar da suke badawa saboda na ɗaya tahiyar da wannan mulki na wucin gadi da za a yi kuma na biyu mulkin wucin gadin ya wuce wato sabuwar jamhuriya da za a kawa Eh, ya kamata a ce ta zamna a kan wani tsari daban na cin eh, gashin kai da kuma 'yancin ƙasa. Madalla, masare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma nawa ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi ni ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu